Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawarar filin mata na Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shirye Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar radiyoyi abokanan hulɗa 47 cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta Nijar. Filin mata na Studio Kalangu dai wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba mu amsa kan tambayoyin da ke ɗarmewa masaurare kai. A yau muhawarar fili mata dai ta karkata ne kan mata masu juna biyu. Menene amfanin zuwa awo? Dokan ciki dai ga mace abun alfahari ne kuma lokacin da ya kamata a ce mace ta kula da kanta da na jaririnta da ke cikinta. Sai dai kash wasu mata ba sa kulawa da duk irin kokarin da likitoci ke yi na nuna musu mahimmancin zuwa likita. Shin me ake nufi da zuwa awon ciki? Da wani lokaci ne ya kamata mace ta soma zuwa awon ciki? jiki menene amfanin bin mace mai juna biyu sau da kafa domin duba lafiyarta domin amsa dukkan wa'annan tambayoyi ne muke tare da malama zara alasan shekaru ungozuma wadda ake kira sajifam haka kuma muna tare da malama khadijatu yansambu baki muna muku barka da zuwa To malama zara da ku za mu fara so muke ku ba mu bayani bisa kan yadda kuke gudanar da ayyukanku na ungozumai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Muna godiya wajen Ubangiji da ya ba mu ga dama mu zo wanga studio naku mu ba ku amsa biskan tambayoyi da za ku yi muna biskan rayuwar mata masu ciki da iyalinsu. Don mu aikin mu ne ke kulawa da mace mai ciki tun ɗauka cikinta har zuwa aihuwarta. Har bayan aihuwarta mu ne ke kula da wa'innan mata. don ku akwai abubuwa da ya kamata mu yi ma mace mhm. in ta zo wajenmu shin wani irin tallafi ne kuke kawo wa mata masu juna biyu muna jawo hankalinsu duk inda sun ka ga wata ya ƙetare su wata guda biyu ya kamata su tashi su zo likita mhm. a diba a gani wannan ƙetaren watan na rashin lahiya ne koko na ƙaruwa ne eh malama zara me ya kamata mace ta yi da zarar ta san cewa tana ɗauke da juna biyu abun da ya kamata na harko ta zabura ta ta yi likitar da take so sai a mata awo ta je ta ga sashi fam in mhm. ta ce ga abin da ya kawo ni ga abin da atta da ni mhm, mhm, zan dawo gare ku insha Allah malama Khadija shin ko za ku iya bayyana mana shekarunku to masha Allah kahin in amshi wanga eh, tambayar da kika yi mini eh, ina so in mika godiya ta ga studio kalangu da mhm. wanga dama da suka bamu mu zo mu yi magana biskan rayuwar mata e lalle ni ina da shekaru e, talatin da shida talatin da shida yaran mm. nawa ina da yara hudu mace biyu namiji biyu ko za ku iya ba mu karin bayani akan yadda kuka tsinci kanku a lokacin da kuka samu cikin farko To madalla lalle kikin farko lokacin da na same shi a lokacin nan ina da shekaru ashirin da hudu. Mhm. Eh, a lokacin nan kuma ya zamanto lokaci ne wanda ina karatu. Mhm. A hakanan dai na gaggama abubuwan eh, na samu an na kai ga aihuwa masha Allah. Mhm, Yanzu da kuke ci gaba da haihuwa kun ce ku uku ko? Hudu. Oh, yara hudu. Mm. Yaya al'amarin suka kasance? To yara hudu in kara kuma da cewa kamar e, eh, cici dai cici biyar za a ce. Mm -hmm. Mm-hmm. Tunda na samu yara hudu mm -hmm. wanda suke raye da guda wanda ake kira e, eh, kamar avortement. Eh, wanda ya zube eh, wanda eh mm-hmm. wanda na yi barin ciki mm-hmm. to yanzu cikin nan na horko shi dai ne ya yi jayo mini hankali mm-hmm. tunda shi ne na rayu tare da wasu abubuwa sabi Wadanda ban saba rayuwa da su ba tun da horko horko da na fara gani watanni eh, na haila na haila mhm. sun huce kamar sun kai wata eh, biyu mhm. haka a lokacin nan ne na fara shaku cewa kamar harkar cici ne to na fara jin wasu alamun mhm. cikin Eh, jikina kamar na su amai da makamancin shi mhm. sai na je likta wajen sage farm kenan mhm. na gabatar da kaina ta tambaye ni na gaya mata abubuwan da nake shi a lokacin nan don ta tabbatar da kiki ne wannan mhm. sai ta yi min takarda na zuwa ah, radio eh, da na yi radio in nan a lokacin nan kenan ta samu tabbacin cewa kiki ne kuma kiki ga halin da yake ciki sai ta fara daukan nauyi na mhm. sai zuwa aihuwa. To madala malama Khadija kahin mu dawo gare ku malama Zara so muke ku bamu karin bayani bisa kan bambancin aikin ungozuma da kuma shi na manyan likitoci wanda ake ce ma gynecolog. Eh to aikin sashi fab da na gynecolog duka tare ne muke yin su. Mhm. Tunda mu an na farko da zamu ganin mata. Mhm, mu dibi lahiyar su. mu dibi lahiyar ɗan da suke ɗauke da su mhm. yi musu bincike irin yadda ya kamata wadda mun ka gani ya kamata kama dole sai ta je wajen su tun mhm. da hawa hawa ne mhm, mu akwai abin da muke iya yi daga wajen mu wata ɗauka yaunin mace dole sai mun tura can kamar muka gani akwai macen da sai ta samu akwai matsalar da take ɗauke da ita kenan sai mu tura a samu a ciyo wannan kan matsala kenan saboda shi aikin namu mu da nasu duka kama dai dai ne eh, tattare ne muke mhm. muke hulɗa aiki mhm. tare muke yin shi to madalla ganin cewa mace mai juna biyu na buƙatar abinci mai inganci don eh, ta kyautata rayuwar ɗanta da na kuma na kanta da kanta shin wace irin ce maka ce ya dace mace ta ɗauka mace mai ciki tana iya cin abincin da ta san tana iya ci duka tana iya cin shi mhm, mhm, mhm. abun da muke ce mata katta ci abun da zai kawo mata matsala tun da kin san mace mai ciki ita wani abu mai wani dan yami yami mai wani dan tonka tonka shi na ta kaso shi kuma tonka yana iya ka mata wani kamar cutar tumbin ga da ake cewa stoma to kenan ta samu wani matsala kuma ta ci tonka da ya ka mata samu wata matsala har yau kenan abu bai yi ba mu kuma abin da kokowar da muke yi in ka ɗauki ciki haka aihu lahiya lau mm-hmm. shine muke wata tana iya cin abincin da ta ga dama kamar muna matsa kuma ta ci kamar abincin da ke ƙara jini dan tana son jini dan dan tana son jini kuma in ta zo wajen aihuwa mm-hmm. watakila ma yalla ta zubta shi diya ko kaka dan shi matsala Allah shi yasa inda shi ka hitowa mm-hmm. ko ba gaskiya ba kenan saboda shi muna matsa su ci abinci surtu da ke ƙara musu jini kamar su miyar kuka mhm. su wani anta da bata da nina ba mhm. su wani legume hakan ga muna cewa su rika cin su wake su kama kwabto windu bundu da yadda hu da kyau mhm. aka sami shi lamti balle lamti ma shi ma shina kara jini ga wajen mace mai ciki haka malama zara wasu maganganu na yawan yaduwa cewa idan mace mai juna biyu tana cin abinci kamar su madara tuwon hatsi da su masara ko kuma ruwan sanyi haka yana sa jinjirin cikin cikin nata ya girma sosai shin wannan zancen gaskiya ne? san kowa haɗin abun da ga dama yake yi mhm. wani zance ta na jita jita daina abun da ga dama kai adda bakin ka kai ka haɗi mhm, mhm, amma tana yiwa laba da gaske ba ne. Don mu gare mu mace mai ciki so muke ta ci saboda ɗanɗan ta shi ci ba mu son ta aiho da a rami gashi nan da rayuwar shi za ta yi mishi wata matsala kenan muna so ta ci abinci yadda ita ma za ta samo da daidai gwargwado kenan wani madara wani menene balle madara makin kin ana ana cewa kamar abinci ne cikakke kenan ba mu iya cewa mace mai ciki ba ta shan madara ko ko shi zai sa ta girman da kaza kaza mhm. a'a muna ta ta ci abinci daidai wani a ce tuwon laushi ko ni a'a ta ci abincin ta daidai yadda ta san tana iya ci kar ta zarce yanda ta ci har waɗansu ci suka hasuna amai mhm. kenan ka ci daidai gwargwado wanda za ka ci ka ci ɗan ka samu shi ma ya ci mhm. shine muke musu konsaye la plupart zancen kuma ruwan sanyi da ka kawo waɗansu na suna cewa ruwan sanyi yana sa kama ɗa ya girma a'a har yanzu dai mu haɗi dai ne na mutane su ce ɗa zai girme ma ɗa zai yi maka kaza in kana shan ruwan sanyi mhm. dan ruwan shan ruwan sanyin nan kama akwai in mace ta ɗauki ciki kama a nasaranci ana cewa waɗansu hormone shine ke sa tana son ruwan sanyi in ta ga ruwan sanyi tana son shi to wannan cikin da waɗansu abubuwa da a gare ta su ne ke ke ba kamar yadda an ka ce tonka mhm. sai ki gani mace mai ciki tana da tana son ta ci tonka tana son ta ci wani abu ya to kamar ruwan sanyi ne shi ma mm, mhm. shi babban ɗaya ya zo kamar dai zuwa ko wani yana da diabet ko wat tana da diabet shi yana iya sa ɗa ya girma a cikin ciki mhm. ko ko tun can uba ko uwa sun saba aihuwa iya manya duniya. Mhm. Shi kiba ko rama ga mai ciki yana iya zama illa? Kiba da rama to waɗansu kin san in suna ba su iya su ci komi mhm. shi ke sa su rami amma shi ma shi na da lokaci tunda waɗansu ciki yana da sabon nan ba su son su shi kamshi komi ta miya ma sai su liƙe hanci a yi miya a yi dahuwa kafin a ci abinci sai an liƙe tura daina akai dole na kuma a ci saboda dan ɗashi samu kai ma ka mhm. samu dan baka ci ba ramewa za kai kuma shi ma wani har ya wani illa ne shi ma ana son kai dai dan daidai daidai wadda an kai dan cikin nan shi na ka na ka ci mhm. kenan kokari za ka yi in wani ya tsaya ko da amai na ka kai ba a ca kakkaci dan kana amai a'a mhm, mhm, hidda amai za ka ga kanka ka ci in ka dan ka maido saura na tsayawa insha Allah zan dawo gare ku malama Zara malama Khadija kun ji dai kamar yadda maganganu ke yawo na cewa mace in tana cin wasu abinci yana sa yaro na cikin ciki yayi kiba shin ko kun fuskanci irin wannan cece ku can to wallahi mutane suna hodin shi wani muna ji mutane suna hodi. suna ce kaman abun da baku kara ba kaman ana ce ko gumba haka mhm. kana shan gumba yana sa yaron ka yi girma kwarai a lokacin da kuka ɗauki cikin ku na farko shin kun guji haka na guje su mhm. tunda dai soyi ma suna wannan magana duk abun da ka dauka zaka ci a ce maka ka ashe ga mhm. abun da zai yi ba ma jinjiri ya yi girma ana hodi abubuwa da yawa in kin ki kaza ga abun da zai samun ki mhm, mhm. sai ana kiyayewa sai a kai ga aihuwa sai an kai ga aihuwa mm. shin kun san da mace in ta ɗauki ciki da farko tana samun laulayi kamar yanzu dai eh, da mm. malama zara ta hudu na cewa wani bi mace za ta kai har ba ta iya cin abinci da dai sauransu kun mm. samu irin wannan laulayin eh na same su balle harko harkon nan mm-hmm. eh harko harkon ciki kuma kowane ciki ne ma na matan ma sun yi damu na kwarai mm-hmm. eh mm-hmm. kamar ga namiji ga namiji eh, na harkon da ya zama na namiji e na biyun ta zama mace da na yi rayuwa mm-hmm. biyun nan mm-hmm. ina bambantawa tun ga ciki cewa wanga ciki tana yi wa mace ce ko namiji mm-hmm. yadda tahiya eh, abun yake tahiya yake tahiya tun ga harko nan wata guda zuwa uku lalle akwai eh, sanani akwai sanani kwarai wajen cin abinci komi bai birge ka wannan na yi rayuwar shi zan dawo mm. kuma gare ku malama kadija mm. eh malama zara menene amfanin zuwa awo awo mai unhwani ne mhm. tunda unhwani kanka na cikin duhu baka sani ba abun da zai shirin faruwa kenan in ba ka zo waɗanda sun ka san sun kai karatun ba sun ka san me ke mi ba ka iya sani dan ka zama ka ce ba ka shin komi kai ba ka zuwa sai in ka shi wani abu a'a mm-hmm. ana bincike lahiya ne dan akwai waɗansu abubuwa da ake yi a samu a san lahiyar kalau ko ba lahiyar kalau ba mm-hmm. wanga cikin akwai matsala ko babu matsala mm-hmm. to kashe ka zama gida ya za iya a sani ko ko sai in matsalar ta zo ka tashi ka zabur ka zo kenan bai yi ba kyan shi in ka samu juna biyu ka zabur ka ta gidan likita a auna lahiyar ka a auna lahiyar ɗanka a gaya maka abun da ya kamata ka yi ga abun da ya kamata ka sha ga abun da ya kamata ka ci don saboda rayuwa ta zo daidai ta mm-hmm. taka da ta dan danka mm-hmm. dan ka ce saboda lahiyar ka da lahiyar abun da ke ciki kenan ya kamata ka zaburi ka tai wurin waɗanda sun kai karatun nan don su ƙara aza ka bisa hanya. Mm-hmm, Yaushe ne ya kamata mace mai juna biyu ta soma zuwa aure? mace mai juna biyu tun lokacin da ta san wata yaƙi tare ta ɗaya biyu ta tabbata ciki ne ya kamata ta fara zuwa zuwa awo ba ta zama ba sai ciki ya tsuwa sannan ta ce ta zo wajen awo dan neman karni ba a yin haka nan tun da wata ɗaya biyu cikin biyu dai kafin ka kai ga na uku ma ka fara zuwa awo tun da so ake kai ka samu awo har in kai awon farko kuma na a riƙa kiyon lahiyar ka har bakwai Mm-hmm. eh mm-hmm. in ka samu awo takwas ya yi kyau da ne ake cewa in ka samu awo hudu yanzu mun huce nan an ƙara diba takardun nan mm-hmm. na awon mata masu ciki kenan ana son ka samu awo cikakki har takwas kafin ka aihu ne ya waje ga mace mai juna biyu game da zuwa awon ciki abinda an washi bi gare ta da inda ta gani ta ƙetare wata shi a wajibinta ta yi likita kar ce ta zamna mijinta baya nan ko ya yi bulaguro ba mu ca ba mi maka awo don babu karti kai muke son mu gani da abun da ke ciki mu auna saboda lahiyar ka da lahiyar ɗanka haka kai wajen aihuwa insha Allah. Mhm, mhm, mhm. Eh, Malama za ko za ku iya bayyana mana abun farko da za a yi maka tun awon farko in ka je likita? in ka zo likita akwai tambayoyi da muke maka muna da karne muna da fish mu rubuta cikin fish mu rubuta kama akwai takardu biyu ne mhm. karne gudan shi muke baka ka tai da shi fish din kuma ita muke ajiya wajen mu mhm. saboda in ka komo sai mu dauke karnan ka mu dibo sunanka mu hiddo mu maka awo mu rubuta mhm. kenan akwai tambayoyi da yawa da a cikin waɗannan takardun muna tambaye ka kana gaya muna muna rubuta cikin tambayoyin nan muna iya bincika mu gani ke mai matsala ce ko ko baki da matsala mm-hmm. cikin tambayoyi kenan tambayoyi da muke ma mata kasu ce kama muna da tambayoyi saboda dai duka cikin kiwon lahiyar su ne mm-hmm. muke mai waɗannan tambayoyi tun da yau muka maka tambayoyi ka hita ka mu tambayoyi cikin takarda muke rubutawa kenan ba mu iya sani in mun ce mu rike duk matan da muke ma tambaya sai mu haukace akwai waɗansu kama bincike da muke yi kama su wani ɗaukar shi mhm. da muke mata wani da huwa hitsari da ake bata in ana yin shi wajen mu muna yi in bayi muna baki takarda mu ce ki tai waɗansu sai mun kai ga ce musu tai su yi radio su kawo mhm. mun kai musu awo ɗaya biyu muna ca su ta su yi radio ko ko tun awon fara mu ce su yi radio don musu ba waɗansu sai su yi ta radio su ta yin radio nan da aka ce ma ecography da mhm. yawa mhm. ba su ma to wajen awo ba kamata ya yi ka gani wata ɗaya biyu ka zabar ka zo wajen madan inda ke kula da kai ta diba abin da ya kamata ita kamata ta ce kasa dai mhm, mhm, mhm. maka awon jini awon jini diya muke yi akwai allurai da ake yi na karama rigakafin cutar dahi mata masu ciki ɗaya ne muke masu akwai magani da muke basu akwai kama biskan abincin da ya kamata su ci na ƙarin jini kuma muna kwatanta musu ga abun da in sun tahi gida su yi maza maza su dawo kama wannan yana iya cutar ma cikinsu su ne kama a nasarance muke ce ma sun dodanshi mm-hmm. eh a turanci sun dodanshi kama yana iya cuta sai mu mu gaya musu mu ce wanka cuta ce cuta ga su mu kwatanta musu saboda mu sa su cikin hankalin su kai na cikin duhu in ba mu gaya musu ba in sun ta zama za su yi ne wata guda an ka bani suna ta jiran watan nan sai yayi suna nan da cuta ba su dawo ba kenan shi yasa unhwanin awo yana da unhwani a waye musu kai a gaya musu in lahiya lau suke koko ga abin da ya kamata su yi saboda su samu lahiyan nan. Madalla malama zara zan dawo gare ku malama kadiya ga cikin ku na farko a wani wata ko ka fara tahiya awo. Ciki na na farko eh, sai da na yi wata uku mhm. eh, wajen wata uku nan ne na je mhm. na fara awo. Dauka mai aka fara muku? to da mun ka tayar da stage farm ta wade shi tun da na zo da harko ma eh, tambaye tambaye an ka yi ta mini a lokacin nan ne aka bani takarda na zuwa examen awon jini mhm. awon jini da na hisari don a gani ko eh, babu wata cuta a eh, cikinki kuma da na zo bayan wannan sun ka fara ba mu maganin nan na karin jini da wannan wanda yake hana ciwon malaria ya kama mu. Mhm, mhm, mhm. To madalla zan dawo eh. gare ku insha Allah. A cewar wani rahoto da kungiyar UNFPA ta fitar a fadin duniya akwai gibin ungozumai dubu ɗari tara ministan kiwon lafiyar ƙasar Nijar ya bayyana cewar babban kalubale da ke gabansu shine daidaita matsayin likitocin ungozumai saboda an waye gari mafi yawancinsu suna cikin manyan birane yayin da ƙauyuka na buƙatar su. Hajiya Zara kuna da masaniya to abin da kawo wannan yawanci duka masu arme ne mhm. inda kake inda mishinka yake kuma canza ka mhm, mhm, tunda akwai wuya a raba mace da mijinta da iyalanta ga ɗiya ga miji a raba su guda guda ne za a samu cikin ƙauyuka akwai e, kamar zaman ga laisash farm cikin ƙauyuka ba su da yawa saboda shi cikin birni sun kai yawa saboda yawancinsu duka mazajensu suna cikin birni to su kuma inda mazajensu suke yawanci duka nan na suke shi yasa sun kai yawa wurin nan eh, insha Allah A shekarar eh, ta 2021 kashi 84 bisa ɗari na mata sun samu zuwa asibiti don yin yawon ciki ko kuma na yara. Sabanin kashi 46 bisa ɗari a shekarar 2006 sakamakon wucin gadi na ƙungiyar INAFEM kan batun haifuwa da rasuwar yara ƙanana a wannan shekarar da ma'aikatar ƙasa mai kula da ƙididdiga ta bayyana a ranar 28 ga watan Septemba da ya gabata ya nuna cewa an samu ci gaba sosai ciki fiye da mata goma sun kiyaye zuwa awo na hudu da likitoci suke kayyade wa mutum hajja zara yaya kuke ganin wannan ci gaban da aka samu wannan gaba ya zama kama waye kai da muke ma mata mm. don da komi in ba a waye maka kai ba kanka yana cikin duhu ba ka iya sanin mi ke mi amma mu in mace ta zo mu yi waye mata kai kuma mun ɗauki kama waɗanda ke cikin unguwa suna muke ce ma waɗanda ke aiki tare da mu a nasaranci ana ce musu kamar laifama relay mm-hmm, su mm-hmm. ke taya cikin unguwa unguwa suna hira da mata suna waye musu kai su ta yi wajen awo saboda ga unhwanin da ke ciki. Eh, malama Khadija shin ko kuna bin dokannin awo awon ku sau da kafa in za ku je awo. Mm, to ga yara na hudu duka dai eh, yadda dai eh, awon ya kamata na bi su sau da kawa tun da harko in an rubuta mini bisa karne eh, wanga lokaci ya kamata ki dawo a sake yi miki awo ga yara na hudun duka kin bi sau da kafa na bi su sau da kafa mhm, yadda ya mhm. kamata kun ɗauki dukkanin magungunan da ake baku duka magunguna kuma na dauke su mhm, shin kun taɓa fuskantar wata matsala a harkar ciki matsalar ciki a ba ku taɓa samu ba sai dai ga wannan wanda bai, zamna ba, ba. Eh, amma duka dai a ce dai ga wani matsala dai haka da zai sa a tura ni wurin ginecolog ko wani abu ban taba samun shi ba shi wannan wanda bai zamna ba akwai abin da akwai dalilin da yasa bai zamna ba to dalili dai eh, kadara Allah dai za a cewa tunda ni da kai na kai ban san dalilin shi ba mhm, mhm, mhm. Eh, abu dai ne wanda in bai zo da zama ba kenan babu wani dubarar da za a yi mm. tsakanin shekarar 2020 da shekarar 2021 cutar covid-19 ta rage wadatar ma'aikatar kiwon lafiya da samun damar ayyukansu yadda ya kamata shin malama zara waɗannan al'amarorin ya shafi likitar ku lallai ba a cewa ya shahi likitan mu ko bai shahi likitan mu mhm. tunda ruwa gama duniya an kace kenan ko ina ne mu wannan matsala kamar a ce mutane sun rage zauwa ko wani eh, mun samu eh, ma'aikata da sun kafar zuwa saboda wannan cuta wannan matsala a nan dai inda muke aiki ni dai ban gane shi ba ko ba gaskiya ba sun zo kamar yadda muke so lalle waɗansu sun ɗan ja cinai kaɗan amma duk da haka nan mun yi ta waye kai a riƙa wanke hannuwa kuma ana sa ta takunkumi don gudun wannan cuta. Mhm. Eh, Wace irin illa ce ke tattare da matar da ba ta zuwa awo? illa na da yawa don macen da ta ɗauki juna biyu bata to ta yi awo ba ta ce kamar ba ta jin komi ya sa ba ta taho ba ta sa mata illa mhm. tun da cuta tana iya tahowa kowane lokaci ga mace mai ciki kana iya ka zo ka ma yi awo an ta ka ta yi gida sai a mai doka a ce ai mhm. ga abin da ka shiga abin da dan mace mai ciki jikinta bai da ƙarfi kamar wanda bai da ciki mhm, wanda bai da ciki da wanda da ciki ba su zama ɗaya ƙarfin su ba ɗaya ba wata 'yan sarakon dan ciwon kai sai ka gani tana galabaita saboda juna nan biyu da attare da ita mm-hmm. kenan ka zama gida baka to ka yi awo ba sai ka ji wani abu ka zabura kenan ka cuta ma kanka ka cuta ma abun da kake ɗauke da shi mm-hmm. kiran da zani musu mata su yi kokari an buɗe likita ko ina da ne babu likita ba su da yawa jehi jehi amma yanzu alhamdulillah rabbin alamina mhm, mhm. likitoci ko ina akwai kuma ko ina an buɗe likita inda kaka so sai ka tai kai au. So madalla kahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata ungozuma ce da ke garin gaya an dai aifi madam hamidu rumanatu a shekara ta 1976 a garin magarya kuma a can ta fara karatunta ina da shekara 46 Ana shi ina a birnin magarya kasar da magara a nan na fara karatu tunda a nan da iyayena da kakannuna duka a nan suke na fara karatu a shekara 1982 anan a nan magariya ikwal ko na yi wa na yi sai je a nan kuma na hucin ya mai na'i da karatu tun tana yar karama take sha'awar taimaka wa yan uwanta mata kuma wannan shine dalilin da ya sa ta yin karatun karɓar haihuwa cewa da sashi fam dalilin saboda ni mace ne kuma mai cuɗayya da mata mu kama junan mu mu taya mata kamar harkar larura su da menene akan harkar ciki har zuwa haihuwa har zuwa renan ɗa da kakin ya kwana arba'in to kun san shi a yau wani gamin kamar yaran mu ne yanzu mu ma hakan da muka haihuwa mu kuma mun yi kurciyar haka na kenan yaro yake ga wani gaman daga ya tashi iya ca ni madan illa kwal zan yi ni likita zan yi ni aikin kaza zan yi ni aikin kaza zan yi to mu ma shine tun ina cikin kurciya ta daman wannan aikin na likita iya cikin raina kuma har Allah ya sa na shiga cikin hankali na kuma shi yasa abin ne birge ni shekara goma sha uku kenan da rumana ta soma aikin sash farm kuma a cewarta ta samu nasarori da dama a ciki har da zama shugabar masu karban haihuwa a likitar CSE kwar ta gido To nasarori alhamdulillah an gode Allah da. mun samu nasara da yawa mun samu kuma horo da yawa kuma yanzu haka muna cikin nasara sai a wace an wa Allah godiya harakar kun san shi a yau an kana tare kana cikin aikinka da manyan mu ana ga kowa yanda matsayin shi yake yanda yake da kuzari cikin aiki to asabar da wannan kenan mu manyan na mun wani abu ya tashi in aka ce wane ne ake nema wani gama ana zuwa a tuntube ni tunda an san dai wani abun Allah yake yi kuma dai kaman cikin kuzarin da nake yi su ma kuma suna taya ni kaman suna kama mini haka in zo in kama wani tsakani na da mutane haka sai a ce alhamdulillah tunda a yau wani gamin kana gida ma za a zo a kiraye ko wani haɗaka maka alheri ko wuciya kake ko wani guri ka je kuma mun a cikin bulaguro ma muna gamuwa da mutane wasu suna kama sunana amma wasu na mance ma da su to duka a cikin mini sai na kalle su na dariya na musu gaisuwa ni ma cikin dai kamar na san su su bani sanin kamar su ce ai madan lokaci kaza wannan din da kike ga ke kika ai wasu da shi yau wato shine daga bangaren al'umma rumana tana daga cikin likitocin da suka samu karbuwa sosai saboda hakurinta da kuma fara'atta gaskiya sai mu ce alhamdulillah da a ce an samu irin ta biyu ko uku cikin wannan wurin waɗanda dai in dai masu jukuna suka zaka tana dariya tana fara'a tana karɓar su kamar da abin take tsoro da ba mu caya za mu yi gaskiya rumana mace ce wadda ta san aikin ta kuma ba ta taɓa hushi ba ka san cikin harka aiki kana haɗuwa da waɗansu waɗanda lalle lalle tila tun gida an bata musu da rai ne yanzu to ko rumana ko bacin ta kai rumana sai ta maka dariya kuma ita ke baka hankuri in ka je likita in dai ka iske ta wallahi hankalinka zai kwanta tun da ni da na je aihuwa aihuwata na hware ita ta karba aihuwata amma na san ita ta mance da ni don saboda darjanta da kimanta na samu diyata rumana saboda diyata ita ma ta yi kamar ita. A cewarta ba za iya samun fahimtar juna a tsakanin al'umma da likitoci ba idan har babu haƙuri. Ita dai rumana tana da miji da kuma 'ya'ya shidda kana kuma tana ci gaba da gudanar da aikinta a cikin ƙwarewa da kuma son taimakawa mata. Tuma da la tarihin rumana kenan malama zara ko kun santa? Eh to yalla tana na gane na san ta da yake eh. mu muna gaba gare su. Mhm, mhm, mhm. Kenan tana yiwa yalla ko sun biyo ta wajen mutum da suna koyan aiki suna ana jajjewa su wuri-wuri tana yiwa yalla ta faɗo cikin hannu. Hakanan ne. Malama me za ku ce akan tarihin ingozumar ta gaya? Ah, to wallahi eh, tarihin rumana tarihi ne mai mai birgewa kwarai. eh muna fatan kuma duka sashi fam su dauki misalinta mhm. su yi aiki kamar ita su yi hakuri mhm. da mu mhm, eh su yi hakuri da mu don saboda aikin nasu sai hakuri sai da hakuri eh to ita hakurin nata ne ya sa mutane suna yaba ta mhm. kenan mhm. duka sashi fam Allah ya sa su zama kamar irin rumana mhm. kuma mu mata mu ma mu yi hakuri da su e in jama'a sun yawa dole ne ran mutum eh, ba ka gane shi eh, a ƙarshen watannin juna biyu wasu mata suna yawo malama zara shin menene dalilin yin wannan yawo eh to ta hihiya kin san ko baka da juna biyu ta hihiya abu mai kyau ne mhm. dan jinin shikinka ya ƙara wartsakewa jijiyoyinka su saki saboda shi ana son ka rika ɗan tahihiya tahiya tana da kyau mhm. kuma rishin yin shi ba a cewa kamar matsala ne tunda akwai waɗanda ake zamna da sai zuwa aihuwa suna nan bakin ana surveillance saboda suna da matsala kenan ba a cewa rishin tahiyan nan yana hana su aihuwa mhm. kenan da tahiya da babu tahiya duka ɗaya ne amma ana son dai tahiyya nan saboda wartsakewar jini da mhm. ƙari ne zuwa mace kuma da sabkar ɗa zuwa wajen hita duk da yake ba dole bane a yi shi a taka wani lokaci ne ya kamata ko kuma in ce wani wata ne ya kamata mace ta duk da dai ba dole bane a yi shi amma ana sama wajen karshen wata kama ka shiga wata takwas mhm. ya fara kama ka fara tahiya waɗansu wata bakwai da rabi ana cewa su fara ɗan hihiya sannu sannu mhm. zuwa zuwa har suka kai zuwa wajen aihuwa zuwa takwas ka shiga kenan hanya zuwa aihuwa kenan ana ca karkada ta yi ya sannu sannu ba dan abin wadan lahiya shikin su ne da ta su. matan da ake hanawa kamar yanzu kun ce wasu ana ma kawo musu abin yin hutsari kusa da su menene matsalar kama akwai waɗansu da suna da matsalolin su suna da yawa ba su iya tahiya ana son su zama wuri guda dan motsi kaɗan yana sa ɗa su aiho ɗa ba isa aihuwa ba koko su ɗa su yada shi ma irin wa'innan ana cewa su zama wuri guda ko ko waɗansu kina ganin bakin ma'aihon ma sai an kai ga ɗumke ta saboda duk lokacin da sun ka ɗauki ciki ko su aiho ɗa bai isa aihuwa ba mhm. bakwanni ko wata shida ko ko ya yi ta faɗuwa sai an kai ga musu a ɗumke bakin ma'aihuwa kamar bakin kwalkin mhm. a ɗarme shi saboda eh, cikin ya girma har ya kai in ya kai ya shigo na watatar suke ga an je an buɗe wannan abun kenan mhm. duk lokacin da aihuwa ya zo tana iya ta aihu eh, don mhm. kasa samu wannan matsala to kamar irin waɗannan mutane kin gani yawanci duka ba mu cewa su ta yawo saboda sha su mutane ne masu matsala eh insha Allah zan dawo gare kuma Malama Khadija shin kun yi wannan tahiyar Da ake cewa? Mm, to wannan ta yi yadda eh, farm take magana sun saba ne kamar ma in mun je wurin su suna tuna muna da shi mhm. cewa eh, tahiyan nan akwai mahimmanci kwarai mhm. to kenan ni eh, haihuwan da na yi hudun nan duka karshen su amma ina dauka ne kamar na kai ga haihuwa Mm-hmm. wata nawa ko ko eh, hala shiga wata? ina kai kamar wata takwas haka mm-hmm. eh, zan fara kuma ina daukan kamar nisan ina tahiya nesa mm-hmm. kuma ina iya daukan distance mai yawa haka in yi ta tahiya sannu sannu dai kamar yadda take uwaye shi ma suna cewa ai tahiyan nan shi ke sa kan yaro ya juya eh, yana sa kan yaro ya juya ko ka gaji ne in ka zo sai ka kwanta ka huta e wannan bankin massage farm sohi suna tuna tarmuna da shi. Mm. Zan dawo gare ku hajiya zara ko akwai yadda ya kamata mata su yi su samu yaro mai kyau? Eh, yaro mai kyau kana iya samun shi in kana zuwa awo ana diba lahiyar shikenka tun da binciken nan da aka yi ana diba a gani ɗawon ga daidai yake ba daidai yake ba duka cikin bincike ne to in baka zo awo ba iya sani kenan zuwa awon nan shi yasa da farin kun gani in ka yi awo biyu uku waɗansu karne ɗaya na suka zuwa su amsa sun awo guda shi kenan ba su dawa amma yanzu manya can an yi karatu an ƙara binciken takardun da ake awo na mace mai ciki daga hudu zuwa sama ne kenan in kai na hwarin ana son ka yi na kama na komawa haka samu bakwai mm. kenan ka samu awo wajen takwas bai yawa ba mm. duk dai bicike ne na mi na ka samu ɗa lafiyayye mm-hmm. a bisa kan ne shi gurin mu mm-hmm. yana dariya tana dariya to madalla malama mu ma mu shi daɗi <laughs> masha Allah malama Khadija wani iri kira ne zuki zuwa ga mata da kuma ungozumai to eh kira na na horko zuwa ga 'yan uwana mata mm-hmm. eh, duk wanda ta tsinki kanta cikin halin eh, juna biyu mm-hmm. ta yi kokari kar ta zamna gida ta ce za ta yi da kanta liktoci suna nan zamanmu eh, suna jiran mata mm-hmm. kenan ta yi kokari ta je a wayan mata da kai Tunda da fam ta kwatanta cewa wata ran ma abubuwan da kake shi ba ma ciki ba ne kenan da ka ji wasu abubuwa da baka gane ba mata su yi kokari su je likta a kwatanta musu eh, abubuwan yadda ya kamata kira da nike yi ma mata yanzu cikin nishar babu inda e, ake tahiya a ce babu likta kusa kenan duk inda ma suke in kauye ne in eh, birni ne mace mai juna biyu ta yi kokari ta je wurin likta a wayar mata da kai a dauki nauyinta to kuma cira zuwa ga sage farm mhm. ungozumai kuke cewa mhm. to su yi kokari su ma matan nan da suke zama don su mhm. in sun zo su yi musu tarbo mai kyau don saboda wannan ana kuka da shi kwarai cikin nijar tarbo babu tarbo e cikin likitoci kenan su tarbe su ta yadda in sun koma su yi magana ma sauran mata mhm. suna samun karhi da kuzarin zuwa a dibi lahiyarsu. Mhm, mhm, eh. da malama zara wani irin kira za ku yi zuwa ga mata da kuma ungozumai. Eh, to kiran da za nemo su su mata inda sun ka gani wata yaƙi tare su su zabura su tai likitar da suke son za ta su yi virginsu. Tunda cikin tambayoyin da muke ma muna tambaya in ka zo muna tambaya kama waɗanda wadda za ta rakiya kama mhm. wajen aihuwa don cikin takardar ma muna rubutawa wance na son muna son wance ta rakiya mu kenan in ka taho likita kenan inda kake so kuma har yau kana da incin ka tai kai awo wajen nan mhm, mhm. za ka bulaguro ne wani wuri za ka takardar nan taka da mun ka baka ka zabar ka ɗauke ta ka tai da ita duk inda ka tahi kamar yadda na ce muku dazu duk ko ina akwai likita kenan inda ka tai kana iya in Nijar ne in ma kasashen waje ne ko ina akwai inda ake iya ai maka awo ka tai lokacin awon ka ya kai rendezvous ka ya kai baka zo ba inda madan inda taka eh, kula da lahiyarka lokaci ya kai kana cikin bulaguro mhm. sai ka tai wurin da kake ai maka awo duk cikin dokar dashi akwai in ma babu kamar babban likita akwai inda an ka buɗe kamar 'yan ɗakuna hakan ga an ka kai likita inda shi ka awo yana awo yana kula da lahiyar mace mai mm-hmm. ciki kenan mm-hmm. kana iya zuwa can ma ko cikin daji ne ana iya ai maka awo in ka dawo ka kawo ka ce to ba ni nan lokaci ya kai amma ga abun da an kai mini kuma ga mm-hmm. lokacin da an ka bani kuma na zo kuma kiran da nike ma masu gosan mai su sashfam su yi haƙuri da mata don komi macen da ta taso daga wani wuri ta zo wajen ka saboda kai mhm. kenan kai hakuri shin huda huska ya na tabarma an kace in shi mhm. mutane kenan ka huska saboda ta samu yarda ta kara baka yarda mhm. ina shawo hankalin uh, mu sashi fam mu kula da wannan kwarai yana da kyau yana da unhwani mm-hmm. eh yana da unhwani sosai kuma yana sa ƙara samun daraja wajen mace dan mm-hmm. mace na duka ke zuwa ka ce wannan kora take wannan kora bai da kyau bai da unhwani mm-hmm. abinda mun ka rance ma tun hitowar mu mun rance za mu kula da mata kenan in mun ka zo dan mintuttuka kaɗan na sa mi da su mi haƙuri da su kuma da muna cewa in kamar masu aiki in sun zo muna ba su wannan dama mu musu yanzu awon da da na yanzu ba ɗai ba mm, mm, mm. awo yana ɗaukar lokaci don binciken da ake yana ɗaukar lokaci da muna cewa su rika zuwa wajen kamar midi treasure kannan mun kare da wa'in gatun da su suna ta gida mm-hmm. su yi da huwa da wani menene don yara mm-hmm. to yanzu matan ma ba su yadda a aini na rigaita da kansu yanzu kan kowa ya waye da kan suka shigowa sai in ta zo muna cato ku tambaye su ai suna iya ganiya kuna taya wurin aiki ne in ka zo sai mu yi maka to abin da yasa ba mu ɗauka wajen da ranan nan koko dan akwai ɗaukar jini shi da wuri na aka yin shi saboda shi muke son ka zo da wuri a yi maka sai dai ka tambayi inci wajen aikinka ko wajen karatun ka a yi maka ka koma mhm, mhm, eh mhm, dan matan ma dan shi kin san wani yauni ne kuma an kan macen da ta yi jijibi ta taho kai ka zo da rana an maka e dan kudun kan mu taushe musu nasu haki ko ko su ce a mu ai barin wurin mu muka tunda eh, eh, su ba su ganewa da wurin aiki sai su ce wa kamar dan uwan mu ne ne da ta zo da rana tikim tikim ai mata ita madan ko kaza kaza ba su iya ganewa dan su mata ba su ganewa shi yasa ko hirar da muke muna jawo kansu muna ja hankalin su muna kwatanta haramta musu don kan mu yi laihi wajen ku kun ka mi laihi wajen ubangiji Allah don mhm. da duk abin da kai kana ta yaya kana faran turkwant eh mana mhm, saboda mhm, haka na eh insha Allah to madalla ana muka zo karshen muhawarar ta mu ta filin mata akan taken mata masu juna biyu menene amfanin zuwa awo mun kasance tare da malama Zara Alasan shekarau Saji Famce da kuma malama Khadija Tuyan Sambu ita kuma uwa ce akan na'urori muna tare da Isa Lawli da ni Rakiya Arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar muke ce mu kuma asalam amma kamar mu naɗe tabarmar tamu za mu bar ku da shirin na ji. ji, matsokiji. Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, ji, Hey! ji. Allah wannan yaron ko nono kake so in saka hmm. to tsaya in ma wanka ina kwananku a safi mine ne ke da faruwa ɗanki ne ke kuka hakan ga wallahi tun waje ake jin ƙarashi hmm. rukayya shi dai ne kin gani dai sai kuka yake yi da farko na azama ko nono yake so ya sha amma ba haka ba ne kin gani yadda yake haka sahe da marece bai samun barci yau mun kai kwana uku idanunmu biyu haka kwana uku kika ce fa haba safiya kun baki kai shiga likita ba lahiya shi lauruki inda bai da lahiya ai da na ji shi a jikina uwa aka ce miki kin ga jikin shi ba zahi kawai dai batancin jarirai ne a ke likita ce da zaki sani da cewa baya da komi ha haba diba yagon nan wa kenan yago in ba ke ga yana da masassara cikin shi na jahi ba duk gare ki kenan lahiyar shi lau irin wannan halayen naku ne ke sa yara da yawa suna ga ganin arka ne ha tunda ba ku kai su da wuri su ga likita ke rukayya wake me yasa wannan dogon karatun da kika yi ya ɗauke miki kai kullum sai kin faɗi abubuwa masu tsoratarwa ni na ce miki waɗana lahiyar shilau ah wanga ai bai kai sai kayi dogon karatu ba don ka san da cewa wannan yaron wallahi yana ga wahala in ba ka nan ba don me yake ta kuka har tsawon kwana uku ha kenan ba ya bude baki da ce amma maga inda ke min ciwo haka zaki rike shi yana wahala haka hmm. kin san da dai jariri bai magana ko rukayya a <laughs> ah, ke san da haka kenan in wani abu ya same shi duk yinki ne ke bari tsoratar da ni kin ji to in yana kuka kuma bai zafin jiki menene ke gare shi Eh Allah, ishiru eh, kai ku, mene ne ya same ka na yin kuka haka? Kan miki ƙarya, wallahi ban san abin da ke damuwar yaron ki ba. Tana yiwa wata cuta ce da ke damun shi. Kenan ya kamata a gani ko mece ce a samu a yi maganin ta da wuri. Tun abin bai tsanani ba. Yanzu lokaci ya yi mu taimaka shi ga wani likita don hankalinmu ya samu ya kwanta. kai ɗan nan na san da ina nan gaji muka ciwo ban sani ba kai to yaya zan yi <laughs> duba duba safiya ba lokacin kuka ba ne gaggauta ɗauko yagon eh kai ki likita ya fi <laughs> to mutai madanin bisa la'akarin da muka yi da sakamakon da bincike bada danku na fama da d'an sankarau ku kwantar da hankalinku cutar ba ta yi nisa ba muna ɗaukar nauyinsa <laughs> wayo ne allah na dana ina nan ina da kai a gida ashe kai kana nan cuta ta dame ka <laughs> duba safiya shara yanke. ai komi zai dawo daidai ko tunda kin ji an ce cutar bata kazamce ba kenan zai samu sauki kwantar da hankalinki <laughs> Rukayya, gaskiya na gode miki inda baki zo ba, da ban san ba yaya abin zai kasance nan zuwa 'yan kwanaki. Ai bai kai sai kin min godiya ba, ya kamata gaskiya mu mai da hankali. Da mun ga wani abu da hankali mu bai kwanta ga gaishe ba, bisa kan rayuwar kananan yaran mu da ba su iya magana. Tun da kin ga jarirai ne, ba su iya caga inda ke musu ciwo. Kenan ya kamata mu gaggauta kai su wajen likita don saboda a kiyaye duk wata banna Gaskiya ba, daga yau dai zan lura da hakanan kuma insha Allah zan wayar da kan makwabta. makwabtana to tsaya nan wurin zan je in yi kiran babansa in haɗe mishi ne ke faruwa